a makka a makka malam a cikin lifta na shiga wasu yara 'yan mata suka zo suka shiga ina jin ko suna kallo na kamar ko inyamuri ne baya jin hausa ne dai ban sani ba ina jin suka fara surutu ɗayar tana ce ma ɗayar ba ya biya miki umra kun tafi ba eh wallahi ai baki gama dalolin da ya bayar ba ya bani daloli amma kuma wallahi ba auren sa zan yi ba ba auren su zan yi ba muka zo reception aka sauka na ce ku tsaya shine suka tsaya na ce ki ji tsoron Allah yanzu nan harami za ki tafi wajen Allah na rantse da Allah in kin yi wasa sai ya kama ki na ji abin da kika fara na ji abin da kika fara na ce amma gurin Allah za ki tafi garin da Allah ya fi ya fi so a duk duniya yanzu shine kin karbi kudin umrarsa kin taho ya baki guzuri daloli kuma kin ce ba aurensa zaki ba kuma kika karba sadaka ya baki ba dan ya aure ki ya baki ba nace ki je ga Allah nan ni na tafi malam washe gari da na dawo sai suka zo suna rara gefe kasan karewa in yana son ya ɗauki wani abu na kallon su kawai na tsume wallahi malam sai na furta saniya kawai ba zan yi magana ba malam sannu na ce yawa mene wai abinda na gaya musu jiya nan har ta dawo har da daddare ba ta bacci ba na ce ai ba za ki bacci ba rashin gaskiya ai ba ba wasa ba ne garin makka na ce ai ba za ki bacci ba na ce kin yi sa'a ne da kika haɗu da ni amma idan an koma ki biya shi kudinsa yes in dai ba za ki aure shi ba don duk wani abin da yake don ki aure shi so saboda haka akwai mayaudara a cikin 'yan mata idan ka ga yadda ake maka da rubutun text da yadda ake tura maka wasu hotuna duk kudinka ake nema kuma ku yi haƙuri wasunku idan suna son abu sukan dawa kamar mahaukata annabi kuma cewa ahbib hau haunan ma A sa an yakuna daga yawman ma wa mamma. A yawman ma asa an yakuna habibaka yau ma duk abin da ka so shi ka so shi akan ma'aunin shari'a don zai iya juyawa ya zama abokin gabanka idan za ka ƙi abu kuma ka ƙi shi akan ma'aunin shari'a domin zai iya juyawa ya dawo masoyinka amma sai ga mutum ya haukace kawai sha'awar da yake da ita shi shikenan sai an gama komai ya zo ya zauna ya ta jimami sun gama da kai gashi ana cewa ka fi ta hankali ashe ta fi ka wayo